zababbun ayyuka bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka. Shirin da kan yin dubi ga ayoyin Alkur'ani mai tsarki gami da haddasan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zababbun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. A shirin da ya gabata mun yi bayani kan ɗabi'ar kiyaye faɗawa cikin shubha wato ƙaryar da ta yi kama da gaskiya. Domin muhimmancin wannan maudu'i, shirin na yau ma zai ci gaba da shi, amma kafin nan bar mu saurari wannan. saurari saurari hakika daga cikin misidakin wannan ɗabi'a kaucewa bin abin da zuciya ke rayawa mutum bisa aikin da babu yarda Allah maɗaukakin sarki a cikinsa inda za ga cewa zuciya tana raya wa mutum aikata wani aiki na karya wanda yake kama da gaskiya dangane da wannan ma'ana shugaban ne ali bin abi talib salam a yayin da ya ga shahararren sahabin nan ammar bin yasir yarda allah ta tabbata a gare shi tare da mugira bin Shu'ba suna jayayya akan wata shubha wato ƙaryar da take kama da gaskiya shi kuma mugira ya dage a kanta sai imam salam ya ce kyale shi ya kai ammar domin shi mu gira babu abin da ya ɗauka daga addini face abin da zai kusantar da shi da daudar duniya kuma da gangam ya sanya wa kansa wannan riga kuma hakan zai sanya dalili na faduwarsa masu saurare bisa abin da ya gabata za mu fahimci cewa ɗabi'antuwa da ɗabi'an tsoron fadawa cikin shubuha na daga cikin ababen da ke tsirar da bawa daga kaidin shaidan da masoyansa kamar yadda aka rawaito a cikin littafin hidayatul umma fi ahkamil a'imma inda a cikinsa aka bayyana cewa imamu raba alaihi salam ya faɗawa wasu batattu cewa hakika waɗancan mutane ne da shaidan ya liƙe musu ya sanya musu shubha a cikin al'amuransu kuma suna buƙatar shari'a daga kawunansu ya kasance kuma wajibi ne gare su da su tsaya akan abin da yake da rikitarwa a gare su daga cikin abin da suka jahilta na abin da aka rawaito daga wajen malamansu hakika Allah maɗaukakin sarki na cewa idan kuma wani labari ya zo musu na aminci cin nasara ko na tsoro rashin nasara sai su watsa shi don su raunana zukatan mummunai da dai za su komar da shi watsa labaran zuwa ga manzo ko kuma zuwa ga masu hankali daga cikinsu. Lallai da waɗanda suke tace shi labarin daga cikinsu sun gane shi labarin da ya kamata su watsa, da ba don falalar Allah ba a gare ku, da kuma rahamarsa, da ba shakka kumbi bi shaiɗan kan abin da yake ƙawata muku na miyagun abubuwa, in ban da ‘yan kaɗan daga cikinku. suratun nisa'i aya ta tamanin da uku, sai imam alaihi salam ya ce waɗanda ake nufi da masu tace labarin su ne iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam su ne suke tace alkur'ani da hadisan ma'aikin allah tsarkaka kuma suka san halali da haramun Masu saurare wannan hadisi ya bayyana mana cewa shiryar alkur'ani mai tsarki gami da ta iyalan gidan annabta hanya ce na ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kariya na fadawa cikin shubuha da kuma tsira daga shaidan da kaidinsa. a wani hadisi na daban kuma shugabanmu mu ne Ali bin Abi Talib alaihi salam ya faɗa wa sahabinsa Malik bin Ashtar cewa ya Malik ka zaɓi mafi sauƙin hukunci a tsakanin mutane wanda ba zai ƙuntata musu al'amura ba ka dakatar da su a kan al'amura masu rikitarwa wato ƙaryar da ta yi kama da gaskiya kuma ka ba su haƙuri a kan yayewar al'amura wannan hadisi yana bayyana mana cewa ɗabi'ar tsoron faɗawa cikin shubha na daga cikin mafi fifikon shugabanci har ila yau daga cikin wasiyoyin da yi wa ɗansa imamu hassan Mustapha alaihi salam shugaban mummunai ali bin abi talib alaihi salam ya ce ya kai ɗana kada ka bi abin da ka da sani a kansa kada ka bi hanyar da kake tsoron akwai ɓata a cikinta domin ƙin bin hanyar da ake tsoron ɓata a binta ya fi alferi da faɗawa cikin matsala kuma ka bar dukkanin abin da zai jefa ka cikin rikitarwa. Har ila yau cikin littafin Gurarul Hikam, Imam Ali alaihi salam ya yi albishir ga masu wannan ɗabi'a mai albarka yana mai cewa madalla ga wanda rikitarwa ta al'amura ba ta shafe shi ba. المدد يا إلهي المدد إنه masu saurare barkanmu da sake saduwa ci gaban shirin zai bayani ne kan ɗabi'ar taka tsantsan wajen ɗaukan matsaya akan wani al'amari duk irin matsayar da bawa zai ɗauka ta kasance bisa sani da kuma basira kada ta kasance bisa zato da kuma gaggawa da kuma barin al'amura da suke da rikitarwa saboda tsoron fadawa cikin haramun. Nasosi da dama sun yi ishara dangane da wannan batu. A cikin suratul Hujurat aya ta sha biyu Allah baraka wa ta'ala ya ce, Ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya, ku nisanci mafi yawan zato, hakika sashen zato laifi ne, kada kuma ku riƙa binciken laifi, kada sashin ku ya riƙa yi da sashi. yanzu ɗayanku ya so ya ci naman ɗan uwansa matacce? Da sai ku ƙi shi, ya so ya ci naman ɗan uwansa matacce? Da sai ku ƙi shi, kuma ku ji tsoron Allah, haƙiƙa Allah mai karɓar tuba ne mai rahama. Masu saurare abin fahimta a wannan aya mai albarka da farko ɗabi'a ta ka tsantsan na daga cikin misdaƙin tsoron Allah kuma tana daga cikin misdaƙin barin yawan zato domin wani sashen zato laifi ne ma'ana an buƙaci mummuni da nisanci yawan zato domin yin taka tsantsan yana hana bawa faɗawa cikin saƙo ba saurare daga cikin misdaƙin taka tsantsan a cikin addini tsayuwa kan al'amuran da suke da rikitarwa wato don al'amuran da mutum ba shi da tabbaci wajen ingancinsa to a wannan guri tsayawa shine zai sanya ya tsira daga fadawa cikin hallaka kamar yadda hadisin shugabanmu imam sadiq alaihi salam ya shiryar da mu a cikin hadisin da aka rawaito cikin littafin almahasin imam alaihi salam ya ce tsayuwa akan ababen da ke da rikitarwa ya fi alferi ga fadawa cikin hallaka har ila yau cikin wannan littafi mai albarka an rawaito hadisi daga shugabanmu imam bakar alaihi ya ce da bayan allah za su tsaya al'amuran da ba su da masaniya cikinsa da ba su fada cikin damuwa da kafirci ba har ila yau daga cikin misdaƙin wannan ɗabi'a abinda shugabanmu annabar rahma Muhammadu dan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya shiryar da mu inda yake cewa duk wanda ya aikata wani aiki ba a kan sani ba barnarsa ta fi gyaransa yawa kamar yadda daga cikin misdaƙin ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a ta taka tsantsan komawa zuwa ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya su makoma na sanin gaskiya da kuma ɗaukaka wato alƙur'ani mai girma da kuma iyalan gidan annabta a tsarkaka hakika cikin littafin almahasin an rawaito hadisi daga shugabanmu imamu sadiq alaihi salam na cewa duk wanda bai fahimci gaskiya daga cikin alƙur'ani mai girma ba ba zai tsira daga fitintunu ba har ila yau imam alaihi salam ya ce, Kada ku yi ƙoƙarin fassara abin da ba ku sani ba daga cikin abin da ya sauka a gare ku, ku tsaya a kansa, ku koma wajen shugabannin musulmai domin su sanar da ku gaskiya kuma su ɗora ku akan mahanga kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce. Sai ku tambayi ma'abota ilimi idan ya zamana ba ku sani ba. Suratun Nahali aya ta 43 masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo ƙarshe a nan zamu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.